Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan ci kuma karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi da cikin kushin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau akwai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin fikihu za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu dubo su daga cikin kanan labarai sai mai bin kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin namu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 29 ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan jumada thani na shekarar 1445 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 116 da suka gabata rana irin ta yau sojin ƙasar rasha suka yi barin wuta a kan haramin imam rata alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na ahlul bait wanda yake birnin mashhad a arewa maso gabacin ƙasar iran kafin wannan lokaci dai gwamnatin ƙasar iran ta lokacin ta ɗauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shashtar a matsayin majin kudaden kasar domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wani kuma bai yi wa gwamnatin ƙasar rasha daɗi ba musamman ma ganin cewa rasha tana da babban tasiri a ƙasar iran a lokacin da haka sai ta bada wa'adi zuwa wasu 'yan kwanaki ga gwamnatin ƙasar ta iran da ta kori wannan ba amurke da wa'adin ya cika ne sojan rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad suka yi barin wuta akan hubbarin imam murta alaihi salam inda suka kashe mutane da dama kuma suka sace wasu abubuwa masu kima da mahimmanci da suke cikin hubbaran nasa masu saurare kun san cewa shekaru 117 da suka gabata rana irin ta yau sarki dini kajar na kasar iran ya rataba hannu akan amincewa da kudurin tsarin mulki na kasar iran da farko wanda majalisar dokokin kasar ta farko ta rubuta a rubuta kundin ne bayan nasarar boran da ake kira mashirudi a iran wanda ya tilastawa sarakunan iran din na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zalunci da sarakuna suke yi wa mutane a kasar sai dai sarakuna waɗanda suka zo daga bisani sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulki wanda ya ƙara wa sarakuna ƙarfi kuma a lokaci guda ya rage tasirin addinin musulunci da malaman addini daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 86 suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rataba hannu akan yarjejeniyar samun 'yancin yankin ireland daga birtaniya amma sakamakon barkar yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ta yin aiki da yarjejeniyar amma daga bisani yankin ireland ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kiristoci ne mabiya ɗarikar katolika yadda kuma yankin ireland ta arewa kiristoci ne mafi yawan su mabiya ɗarikar protestant saboda haka sai suka ci gaba da kasancewa a cikin birtaniya duk wadda cewa dai mabiya ɗari katolika waɗanda suke cikin yankin island ta arewa suna fafutukar ganin cewa yankin ya balle domin haɗewa da island ta kudu ta yadda za su zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya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 To da farko ga muhimman kanunsu. Falasinawa 140 ne suka shahada ƙasar sa'o'i 24 da suka gabata sakamakon hare-haren Isra'ila a Gaza. Gwamnatin ƙasar Rasha ta yi kira da a kawo ƙarshen zaluncin da Falasina da ke fuskanta mafi muni a tarihi. jagoran rundunar rsf a sudan yana ziyara a kasashen habasha da uganda domin sasanta rikicin kasarsa yanzu kuma ga labaran dake-dake akalla falisinawa 110 ne suka yi shahada a hararen da isra'il take ci gaba da kaddamarwa a kan yankin zirin gaza kasar sa'o'i 24 suka gabata lamar da sanya yawan falistinawan da suka yi shahada tun fara yakin ya kai 21,320 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gaza ma'aikatar ta kuma kara da cewa mutane 55,603 ne suka jikkata bayan fara yakin da isra'ila take kaddamarwa a kan al'ummar yankin jiragen yakin isra'ila sun kashe falasinawa akalla 50 a raharen da suka kai a bait lahiya khan yunis da magazi a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta falasdino don farkon yau alhamis da kamfanin dillancin labaran wafa ya ambato su majiyoyi suna cewa isra'ila ta kashe akalla fararen hula bakwai galibin su kananan yara ne da kuma mata bayan da ta kaddamar da hari ta sama sannan kuma wasu rahotannin sun ce mutane dama sun jikkata yadda jiragen yakin isra'ila suka yi likudan wuta a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na nusairat haka zalika an bayar da rahotanni waɗanda suke cewa akalla mutane da dama baya ga mutuwa wasu kuma sun jikkata a wani lokutan wutan da jiragen isra'ilan suka yi a yankin alzoida wanda yake tsakiyar yankin zirin gaza gwamnatin kasar rasha ta ce barkewar rikici a yankin gabas ta tsakiya ya samu asali ne sakamakon gazawar manufofin harkokin wajen amurka wanda aka daɗe ana yi tare da kira da kafa kasar palestine mai cin gishin kanta a cikin kalamansa ga kamfanin dalancin labarai na tas minista harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya yi kira da a sassauta rikicin yankin gabas ta tsakiya yana mai cewa ba za a amince da shi ba wanda ayyuka ne na ta'addanci an ambato shi yana cewa yana da matuƙar muhimmanci a kawar da mummunan yanayin tashashen hankula da kawar da zalunci da ake ma al'ummomi da dama a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai al'ummar palestino wanda sa kwashe tsawon shekaru suna fuskantar wahalhalu da kuma zalunci da mamaya ta hanyar yin haka ne kawai za a iya samun kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansa in ji sargin lavrov ya kara da cewa makircin kasashen yammacin duniya shine babban abin da yake kawo rudani da kuma jefa al'ummin duniya cikin mawuyacin hali ya kuma jadar cewa matakar ba iya tabbatar da adalci da aiwatar da shi ba duk ko za a ci gaba da fuskantar matsaloli waɗanda ake gani yanzu haka musamman a yankin gabas ta tsakiya To jama'a masu haure kada a sha'afa labaran da sana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Jagoran dakarun sa kai na RSF a kasar Sudan Muhammad Hamdan da glo ya isa birnin Addis Ababa fadar mulkin gwamnatin kasar Habasha a yau Alhamis wata ziyara wadda ta fitar da shi daga birnin Khartoum tun bayan fara yakin da aka yi a kasar ta Sudan a watan Afrilun shekarar nan. Ziyarta Muhammad Hamdan da Daglo a kasar Habasha da Uganda wani bangare ne na yankunan da kasashen makwabtan kasar sudan din suke yi dangane cewa sun shirya wata tattaunawa ta sasanta tsakanin jagoran da suke jagorantar dukkanin rundunar da suke gwabsa fada shi kansa da gludin da kuma abulfata alburhan jagoran sojin biyu har zuwa yanzu dai ba su kai ga haduwa fuska da fuska ba don bayan barkewar yakin na sudan watan april da ya lakume rayukan mutane fiye da dubu goma sha biyu baya ga tilasta miliyoyi tserewa daga gidajen su. ma'aikatar harkokin wajen kasar habasha ta wallafa a shafinta na x cewa daglo ya samu maraba daga mataimakin firaministan kasar ta habasha meke mukuloni sannan kuma za a gudanar da tattaunawa mai matukar mahimmanci wanda za a fitar da bayani dangane da abubuwan da ta kunsa ziyarar ta dai a kasar habasha yau tana zuwa ne bayan makamanciyarta a uganda ce laraba inda ya gana da shugaba yuri museveni muhammad hamdan dai ya bayyana cewa a shirye yake ya shiga wata tattaunawa wadda za ta kai ga kawo karshen yakin da ake fama da shi a ƙasar sudan da kuma gina ƙasar kowane lokaci dai daga yanzu ne ake sa ran yiwuwar jagoran na da karan rsf ya kai wata ziyara a ƙasar kenya to a can ƙasar amurka kuwa kotun kolin michigan ta ce ba za ta saurari karar da wasu mutane hudu a jihar suka shigar ta neman a hana tsohon shugaban kasar donald trump shiga zaben fitiguni na jam'iyyar republican ranar 27 ga watan fabrairu ba sun bukaci hakan ne saboda rawar da ya taka a harin da aka kai a majalisar dokokin kasar amurka a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 masu shigar da karar dai sun yi zargin cewa trump wanda yake gaba a cikin jirin masu neman kujerar shugabancin kasar amurka karkashin jam'iyyar republican a shekara ta 2024 ba zai zama shugaban kasa ba a karkashin wani tanadi na kundin tsarin mulkin amurkan wanda ya haramta wa mutane da suke da makamai idan aka sami su dumu-dumu a cikin masu tare da hankali ga zaman lafiyar amurka donald trump a wani sako wanda ya wallafa a shafinsa na kafafen sada zumunta ya ce kotun ta musanta abin da ya kira yunkurin da jam'iyyar democrat suka yi na haramta masa kada ƙuri'a a michigan hukuncin na michigan da ya bambanta da hukuncin da babbar kotun colorado ta yanke a makon da ya gabata na hana donald trump shiga cikin masu tsayawa takara inda donald trump din ya sha alwashin ɗaukar ƙara kan hukuncin kotun colorado zuwa kotun koli ta ƙasar amurka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to madalla ban da ka saurari labaran duna kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo alamar tambayar cewa ne shin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan da jagoran 'yan tawayen kasar muhammad hamdan da kalu hamidati na dakarun kai ɗaukin gaggawa za su gana da juna kuwa a kasar jibuti da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ido a kasar sudan na dakun yiwuwar ganawa tsakanin kwamandan rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar general abdul fatah al-burhan da kwamandan rundunar kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati a wani mataki na sharan fagen hanyar kawo ƙarshen azaman fada da ya shafe kusan watanni takwas ana gwabzawa a tsakanin su. bangarorin biyu suna ta kokarin gudanar da shirye-shiryen ganin an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin kwamandan rundunar sojin sudan da kwamandan rundunar kai daukin gaggawa da suke fada da juna a sudan daya daga cikin gudanar da shirin ganawar ita ce kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat domin ganin an samar da mafita ga rikicin ƙasar sudan yayin da ɓangare na biyu ƙarƙashin jagorancin tsohon firaministan sudan abdullah hamdok ke iyaka ƙoƙarinsa kuma ya fitar da sanarwar irin hubbasar da yake yi na ganin an samu nasarar hakan a sanarwar da ya fitar a ranar litinin da ta gaba gabata inda ya aike da wasiƙu biyu zuwa ga janar janar ɗin ƙasar guda biyu yana gayyatar su zuwa ga wani zaman taron gaggawa domin tattauna hanyoyin dakatar da yaƙi a ƙasar rahotanni suna nuni da cewa general burhan ya samu wata wasiƙa daga ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat domin neman tattaunawa da jagoran 'yan tawayen ƙasar hamidati a ƙasar jibuti kuma wani jami'in sudan ya sanar da ƙungiyar ta igat amsar amincewar gwamnatin sudan da shirin gudanar da zaman ganawar amma bisa sharuɗa yayin da fadar shugaban kasar sudan bata ce komai ba kan yiwuwar ganawar lamarin da ya kara janyo fargabar rashin yiwuwar ganawar nan kusa kaɗan tsakanin ɓangarorin biyu bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces bai ce komai ba a hukumance kan yunkurin kungiyar ta egat yayin da wata majiya mai tushe ta tabbatarwa gidan talabijin na aljazira ne cewa ba su samu goron gayyatar ganawa da burhan ba kuma a baya sun gindaya wasu sharuɗa da ya kamata a cika su kafin shirya gudanar da zaman bangarorin biyu a kan teburin tattaunawa daga cikin waɗannan sharuɗa har da cewa alburhan ya zama wakilin rundunar sojin sudan amma ba wakilin majalisar gudanar da mulkin ƙasar ba saboda majalisar majalisar gudanar da mulkin sudan halaccinta ya rushe a hukumance kuma rundunar sojin sudan da janye daga aniyarta ta neman kama tsoffin shugabannin gwamnatin kasar saboda ci gaba da kudurinta na wannan aniyar zai kawo cikas ga duk wani shirin gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarori biyu masu faɗa da juna a kasar duk da haka jagoran 'yan tawayen sudan muhammad da kalu hamidati a cikin shafinsa na dandalin nx x ya sanar da cewa ya amince da ganawa da alburhan ba tare da wani sharaɗi ba bisa shawarar da tsohon firaministan ƙasar abdullah hamduk ya gabatar lamari ne da suke maraba da shi tare da yiwuwar faruwarsa cikin gaggawa kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa za su fara gudanar da shirye-shiryen ganin zaman tattaunawan ya kankama domin suna maraba da duwani wani ƙoƙarin ƙasa da ke ƙoƙarin ganin an wanzar da zaman lafiya a sudan da kuma kawo ƙarshen masifu da yaƙi ya janyo wa ƙasar rahotannin ƙasa da ƙasa suna nuni da cewa akalla 'yan sudan dubu goma sha biyu ne suka mutu dubbai kuma suka jikkata yayin da wasu kimanin miliyan biyar suka rasa muhallinsu sakamakon yakin da ake yi a ƙasar tun daga tsakiyar watan afrilu a babban birnin ƙasar khartoum darfur da kuma arewacin kurdufan ta yamma wanda ya faɗaɗa cikin makonni biyu da suka gabata zuwa jihohin aljazira da sinnar da ke tsakiyar casar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta fitar da rahoto a daidai lokacin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙaddamar da farmaki kan jihar aljazira ranar 18 ga watan disamba da ke cewa mutane kusan dubu ɗari uku ne suka tsere daga arangamar da aka yi a jihar wacce a baya take ba da mafaka ga dubban mutane da suka tsere daga yaƙi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar Ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD ta yi kira da a gudanar da wani zaman taron gaggawa a ranar tara ga watan Disamba a kasar Jibuti bayan da ta sanar da cewa ta samu amincewar rundunar sojin Sudan da na dakarun kai ɗaukin gaggawa zaman da zai gudana na tsawon kwanaki goma sha biyar don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ta Sudan sai dai ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta nuna adawa da sanarwar sanarwar da kungiyar ta igat ta fitar a wancan lokaci inda ta ce alburhan ya tanadi ganawa da hamidati da kuma amincewa da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta na dindindin da kuma janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga babban birnin ƙasar khartoum domin su tare a wasu yankuna da suke wajen birnin amma sakatariyar kungiyar igat ba ta yi magana a kai ba a cikin sanarwarta wani babban jami'in diflomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen sudan ya tabbatar wa gidan talabijin na aljazira ne cewa an ba da shawarar gudanar da taron kasar jibuti a ranar alhamis amma abubuwa da suke faruwa a ƙasa da kuma yadda dakarun kai ɗaukin gaggawa suke faɗaɗa mai jihohin aljazira da sinar abubuwa ne da za su iya janyo dakatar da duk wasu shirye-shiryen da aka tsara zuwa nan gaba jami'in ya kara da cewa alburhan ya jaddada cewa mayakan 'yan tawaye su janye daga jihar aljazira saboda amincewarsa da yarjejeniyar gudanar da taro da 'yan tawayen shine abinda ya shafi ma mai birnin wadi madani kuma taron zai tattauna batutuwa guda biyu ne kawai janyewar mayaka daga garuruwa da kuma batun dakatar da buɗe wuta jami'in ya tabbatar da cewa shugabannin sojojin sudan na fuskantar matsin lamba daga amurka da kuma wasu kasashe da dama kan kawo ƙarshen yaƙi da komawa kan teburin tattaunawa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a cikin wani taron manema labarai a makon da ya gabata cewa an cimma yarjejeniyar da ta buƙaci manyan hafsoshin sudan biyu su gana da juna da kuma cimma ƙudurin dakatar da buɗe wuta a ƙasar blinken ya ce sun taka gagarumar rawa a lokacin baya wajen ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yakin basasa a sudan kuma sun taimaka wajen cimma yarjejeniyar cewa janar burhan da hamidati za su gana da juna tare da bin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ya kara da cewa a yanzu dole ne a samu wanzuwar wannan zaman taron bangarorin biyu kuma suna ci gaba da matsa kaimi domin ganin hakan ya faru wannan ya samo asali ne daga kokari da ayyukan yau da kullum da jami'an diflomasiyyar amurka suke yi da ma wasu kasashe da dama na duniya ciki har da kungiyar tarayyar afirka kungiyar igat da kuma sauran abokan hulɗa ganawar da mutanen biyu za su yi a ƙarƙashin duk wani shiri da aka tsara tana da matuƙar mahimmanci domin za ta kasance a matsayin irinsa na farko da za a yi a tsakaninsu tun bayan barkewar rikici da makami a sudan kamar yadda bayyanar kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa a fili ya kawo ƙarshen raɗe-raɗin da ake yi cewa an kashe shi ko kuma ya samu mummunan rauni inda rashin ganin hamida ti tsawon watanni ya janyo kace na ce sai dai kawai ya takaita da fitar da bayanai ta hanyar shafukarsa ta sadarwa a cewar majiyoyin sojin sudan da suka yi magana da gidan talabijin na aljazeera net general burhan ya sanar da masu shiga tsakani na afirka cewa ba zai zauna kai tsaye da wani ba sai dai hamidati majiyoyin sun yi nuni da cewa idan har zaman taron ya tabbata zai yi kokarin samar da sakamako mai kima da zai kai ga cimma matakan kawo ƙarshen buɗe wuta na dindindin da kawo sauƙin isar da kayayyakin jin kai ga masu bukata hakanan zaman tattaunawan zai bayar da tabbaci ga miliyoyin 'yan sudan kan yiwuwar kawo karshen rikicin fada da ake yi da kuma fara dawowar 'yan gudun hijira zuwa muhallinsu a mahangar memba a majalisar koli ta gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan alauddin Naqal yana cewa rashin ganawa tsakanin alburhan da hamidati ya ɗauki lokaci mai tsayi amma samun daidaiton baki tsakanin ƙungiyar egat da na masu shiga tsakani na birnin jidda zai kai ga sauƙaƙa yiwuwar zaman tattaunawan yana mai bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa akwai dalilai da yawa da za su sanya hanzarta gudanar da zaman taron bangarorin biyu daga cikinsu akwai yanayin halin yaƙi da ake ciki a sudan da kuma yadda yaƙin yake ƙara faɗaɗa zuwa wasu sabbin jihohin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar kowace juma'a rana ce da muke ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku a kai. To sai dai bisa ga wasu dalilai a wannan makon ba mu samu kawo muku da wani maudu'in ba. amma game da hakan mun zakuro wasu daga cikin ra'ayinku akan batutuwa daban-daban malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya gaskiya abin kunya ne yadda wasu kasashen larabawa suke yin ungulu da kan zabo a zahiri suka mito su nuna ma duniya cewa suna tare da falasdina amma a baɗini ba su tare da falasdina a ganin yadda wai mun ka Jikishin ji cewa saudiya da bahraini da sauran wasu kasashen laraba za su haɗa kai wai don a yaƙi 'yan hutu ba wai a yaƙe su kai tsaye ba a yaƙi abin da suke yi na nuna adawa da abin da yake faruwa da falasɗina a halin yanzu ma'ana yadda suke kai har-har ga jiragen ruwa da a ce an kyale su sun ci gaba da haka nan da nan kusa dole kasashen yamma su shiga taitayin su kuma a tsaye da wuta a tsagaita wuta ko kuma a samar da solution a samar da two state solution amma yanzu kaga yadda wasu kasashen laraba sun ka da kai bori hau din nan wai suna yin haka ne don su musguna ma iran to ba suna musguna ma iran ba suna musguna ma kansu don su sani gobin su tana hannun turawan yamma in ba su canza ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio bhca tahiran radio mai albarka mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garin malam da magarin din jamhuriyar nijar ra'ayina shine akan bisa wannan batu na isra'ila da suke yaki a gaza da suke wa 'yan uwa bayan Allah har-hare wanda sun kasa tunkarar waɗanda suke yi da su 'yan Hamas to zaman da majalisar ɗinkin duniya take da su shine take shi shine kuma jan baya da Amurka take yi wajen duk wani batu na tsakaita huta ko na ba da wani agaji da wahayi da take jan kawa kai to ita majalisar ɗinkin duniya ta tsaya da kafafun ta mana ita Amurka ba ƙasa bace kamar kowace ƙasa a ita ma ƙasa ce ko kamar kowace ƙasa kenan ita ma a kafa mata kuma ita ma a sa cikin jiri isra'ila kuma ita kanta isra'ila a ɗauke ta a matsayin ƙungiya ta 'yan ta'adda kamar yadda ake shela da duk wasu ƙungiyoyi da suka tashi da nema ma kansu ci gaba ko ana tauye su ba a kula da abubuwan da ya kai su ga wani wannan abin ya maida su 'yan ta'adda to ita ma isra'ila ta'addanci da ta yi da duniya akwai wanda ya ta'addanci irin shi ma mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garin malam da magaram ɗan jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum. Ina muku fatan alkhairi rediyo ta shirin sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. To alhamdulillah a yau zan yi magana ne akan ranar da za a yanke hukunci ko kuma ranar da za a fara turaren shari'ar da gwamnan Kano ya shigar a gaban kotun kolin Najeriya. Kotun kolin Najeriya ta sanar cewa ranar Alhamis 21 ga watan Disamba za a fara sauraron wannan karar da gwamnan Kano ya shigar. To fatanmu shine muna jan hankalin wannan alkalai da kuma su kansu lauyoyi su duba girman Allah Allah su ji tsoron Allah a tabbatar da adalci a wannan shari'a da ba a yi a wannan rana domin idan aka yi adalci to in Allah ya sayar da su kan za su ga adalcin a rayuwarsu in kuma suka rahin adalci za su ga rahin adalci a rayuwarsu domin ba mu muka kanmu ba Allah ne ya yi mu sai da haka iya da kyau a kwatanta adalci muna roƙon Allah ya tabbatar da Abba Kabir Yusuf kujerarsa domin yadda yake ayyukan alkhairi a cikin garin Kano kowa ya sani ku tashi lafiya a rediyo ta shirin sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta ira da magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to lokacin da zan yi ayau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga dakarun hutsi wanda suke kasar yaman masu kokarin ganin cewa dukkan wani jirgi da ya ɗauko kaya wanda ya biyo kogin bahar maliya sun tarwatsa shi dangane da kai ya wuce ya kai ma haramtacce kasar isra'ila abinci to wannan abin da dakarun wanda suke man jinjina masa kwarai da gaske kuma muna kira ga sauran kasashen larabawa da ma na musulmin duniya ya kamata su tashi su ɗauki mataki makamancin irin wannan wanda kungiyar hutsi ta ɗauka a ƙasar yaman da haka muke kira musamman irin ƙasashe irin su turkiya wanda sun yi ƙaurin suna wajen caccakar haramtacce ƙasar isra'ila amma abin mamaki sun kasa katse hulɗa abinci tsakaninsu da su da haramtacce ƙasar isra'ila assalamu alaikum sashen hausa na iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram ina so yi tsokaci a dangance da zabuwar ministan tsaron almai da nan jamhuriyar nijar to gaskiya mu 'yan kasar nijar ba ma goyon bayan a sake kama wasu sojoji na kasashen turai wanda mun yi a gaba mu ji daɗin su ba wanda gashi nan sun kasance mana kadangaren bakin tulu wajen su shirya su ma kenan bai kamata ba a sake wata yarjejeniya da kawo wasu sojoji na ƙasashen yamma sojojin kasashen mu kaɗai ya ishe mu wanda za su kare kasashen mu wanda da mu ainihi ba musamman ma wasu sojoji na ƙasashen yamma su zo su zamna mu amma yanzu suka zo suka zama zamana mu suka tada mu hankali a kasashen mu na yankin na mali da burkina faso da ma kasashen ƙetare yana ya kamata sojojin mu su yi hattara su kare mu da ɗaukan wannan sojoji na kasashen yamma sojojin mu kaɗai a ba su kayan aiki na gode ku tashi lami magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyo bos hausa ta yaran iran mai magana mutane basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar maka takarda na kungiyar masu rediyo ta afirka reshen jihar da magaram domin shigo yilin nan don kira da majalisar ɗinkin duniya dangane da rashin amincewar ƙasar amurka a dangane da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin rikicin da 'yan isra'ila suke gallazawa musulmai bayan allah a zirin gaza mu kira mu daga majalisar ɗinkin duniya ta kakaba ma ƙasar amurka ma yi ta ƙasar amurka ta yi kowa ne a duniya wanda ga tana ita take goyon bayan wannan rikicin kuma alaji ala gani musulmai bayan allah talakawa kananan yara kowane lokaci ala zub da jinin musulmi a duniya kiran mu ga kasashen musulmi da su huto su kara ci gaba da nuna rashin goyon bayan wannan abubuwan da ake yi na su huto su ƙara kira da kasashen duniya da tilasta majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta dakatar da kasar amurka da ta sa ma amurka takunkumi dangane da goyon bayan da take ma isra'ila a rikicin wannan na falasinawa da ake yi a tsirin gaza mai magana mutar basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran salula daga cikin tashar da magaran eh ra'ayina na yau ko in ce kuraji karin karhi da zan yi wa sojojinmu na nijar su kama jikinsu su kama jikinsu kokarin su tsare kasa da kyau Allah ya tsare mu eh kuma mu kuma za mu kama da addu'a mu ko mutanen kasa mu kama da addu'a ubangiji Allah kama mu kasan mu nan tamu me neman kasan mu da sharri ubangiji Allah shiga tsakanin mu da shi me neman ta da alheri kuma Allah ya kawo mana shi cikin kasar mu muna yi wa kasan mu fatan alheri Allah ya kawo mana sabon arziki Allah ya kama mana fitintunu da cikin muke jin labarin sa kasashe ubangiji Allah ya kare wa kasar mu Nijar Allah tabbatar mana da alheri Allah kama mana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen Hausa na gidan radio Jamhuriyar Musulunci Suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa gidan Ure Nijar jihar Maradi to mu dai yanzu abin da muke kira ga shugabannin kasar mu duk wani baturen da zai zakwa cikin kasar Nijar ce mana wani zagon kasa to gaskiya ka tura mun shiga tsoron su kenan wanda duk zai zo a yi yarjejeniya da shi idan aka yarjejeniya ka yarda na yarda ga abin da za a yi ga yadda ya kamata to wannan shine abin da muke so amma 'yan ƙasar mu jamhuriyar Nijar sun kosa akan wulakancin da ƙasar Faransa ta ma jamhuriyar Nijar kun ga dai inda Faransa ta kai jamhuriyar Nijar ta kai jamhuriyar Nijar ana kashe musu diya ana kashe musu yan uwa ana kashe musu iyali siya ta ban kaɗe ba gode bale na gode Allah subhanahu ka saka ma 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar kuma Allah ka ceto mana ƙasar mu daga shugabanni a zalumai makiya Allah waɗanda suka haɗa kai da turawan ƙasashen waje aka wulaƙanta mana ɗiya aka kashe mana sojoji aka kashe mana gardi aka kashe mana ba abin da ba mana jamhuriyar Nijar ba kuna tare da Ibrahim Shushanu wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu da radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar eh zan yi magana ne a dangance da ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar eh majalisar ɗinkin duniya wanda na ji an ce ta aminta ta yarda cewa yanzu hukumomi na soji wanda suke rukan kwarya su ne hukumomin da suke jagorancin kasa ta ta jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi tunda su he yanzu ne suka gane mu daman na 'yan kasa ba tun yau ba muka rigaya muka yarda cewa su janar Jani da sauran makarraban gwamnatin su gabaki daya su ne suke jagorancin ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar muke ta yi musu addu'a ta ubangiji Allah ya kare mana su ya kare mana ƙasar mu jamhuriyar Nijar jamhuriyar Nijar mun riga ya mun sani ba tun yau ba ta riga ta huta daga cikin hannun yan mulkin farar hula ta koma hannun mulkin sojoji masu riƙon ƙwarya kuma muna yi musu fata na ubangiji Allah ya taimake su Allah ya sa dukkanin kowace ƙasa ta duniya ta da amincewa da su duk da cewa mu su amince da su kasa amince da su da dai yan ƙasa gabaki ɗaya sun yarda da su a shi kenan gaba gaba dai jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum biyu ta Hausa mai magana Baba gambo daga nan garin Tumniya jihar Damgaram jamhuriyar Nijar. Yau ina so yi magana a bisa kan amincewa da majalisar dinkin duniya ta ce ta yi da hukumomi na na jamhuriyar Nijar. Hakikanin gaskiya hakan abun farin ciki ne kuma hakan ya nuna cewa sannu a sannu tafiya tana daɗa kyawu kuma abu ne wanda hakan zai ƙara hukumomi namu su samu eh, karɓuwa a duniya. Dama kasar faransa ce take mana kafal angulu to hakan ya nuna cewa su kansu majalisar ɗinkin duniya sun gaji da wannan eh, hali da kasar faransa ta samu haka muna godiya da wannan amincewa da ta yi ba ma gamba daga garin tumniya a jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan tahira mai muku magana alkasun baba a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna godiya kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau jinjina ce nake so umma al'umma garin agadas bisa tashi tsaye da suka yi saboda shirye-shiryen kwamɓala kokowa karo na hudu wani za a yi a ƙarƙashin majalisar ceton kasa kuma muna kira ga al'umma na jihar agadas su ba wannan goyon ba saboda agadas ta ta shiga harkar ko kuwa ta shiga an share-share an yi gyare-gyare tabarakallah duk bakon da ya shigo ya san agadas ta shirya bisa karɓa baki kenan muna kira ga al'umma su ma su bi wannan umarnin su ba da goyon baya bisa ga wannan ayyuka da da aka yi da share-share da aka yi cikin gari su ba da goyon bayan su saboda mu samu mu tarbi bakin mu su zo lahiya su koma lahiya muna ma al'umma agar su godiya su ba da gudunmawa su kware bisa ga wannan tarban baki su ma su kawo goyon bayan su mai muku magana alkasun babali ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Salamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne Agadez jamhuriyar Niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman 'yan gwagwarmayar bangaren kasar yaman 'yan husi da suka tsananta kai majaragar ruwan kasar isra'ila hare-hare to gaskiya wannan mataki wanda 'yan kungiyar gwagwarmayar husi kuka ɗauka bangaren yaman ya ci a ce a yaba muku kuma abinda da kasashen larabawa wanda ya dace su nuna isra'ila su ma wuyansu ya isa yanka kasu yi tsammani don tarihi ya nuna an ci nasara wani yaƙi da aka tabka da ƙasar isra'ila da ƙasashen larabawa na kwana shida sai ya kasance hayo wannan abu yana cikin kansu wannan wannan abu ku gane duk abubuwan da yahuda suke yi suna neman su nuna ma duniya cewa su suna da ƙarfi ne amma kuma duk musulmi ya san da cewa duka wani hayaniya da suke yi banza ce idan musulmi ya dage ya jajirce to insha Allah nasara tana hannun musulmi kuma wannan kalamai wanda gwamnatin Amurka ta yi wanda ta nuna cewa 'yan husi sun kusa shiga layin 'yan ta'adda na duniya kenan ita hayo ƙasa amurka wannan ishara da ta faru da ita afghanistan da su syria da kasashe da dama bata ishe ta ishara ba radio iran mai muku magana alkasum ne ya ga da su tashi lafiya To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga kuma tilas anan zan zanduga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata ranar juma'a idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu Ni Hassan barka na suke cewa da ku bi salam a huta lafiya. Tunzu kuma sai shirin mana amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا دكو أتكي وانا شري وانا مكي أمسا مكو تنبيوي دكو قباتر منا دسوك شابع الأمر نفكيه وانا شري na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son da jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa A nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan Allah ya turo wani gashi mai suna Salihu Abdulmajid. Ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a Kaduna, Najeriya. Yake cewa Assalamu alaikum filin fikihu. Don Allah ga tambaya kuma ina fata da amsa min da ita. Ni ba mazhaba ta mabiya ahal nake kai ba. amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan maza ba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi kokari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil kabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wacce azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa barin lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikin su ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa koren shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta ahalbeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhar ba yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin waɗannan da muke tare da su din fi sabilillahi ne ba ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin da ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaice magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗin wato abin da fahimta kana kokari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da su na ibada ba to tun da dai tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta ko ba su bane to abin da zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazhabarsa musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san na ahalin sunna ga kuma mazhaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazhaban ahalbaiti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa maza ba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala shine malaman fikihun mazaban albaici suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shine wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala Tun sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 matakin da take ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin 'yan gudun hijiran Falasɗinawa da ba su ɗauke da makamai da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi furuci da matsalar karuwar halakar sojojinta a farmakin ƙasa da suke kaiwa a yankin zirin gaza kuma a lokaci guda ta sanar da fara kai wani sabon hari kan sansanonin 'yan gudun hijiran falasinawa da ke tsakiyar zirin gaza tana mai da'awar cewa sansanonin 'yan gudun hijiran ne manyan tungar 'yan gugarmayan falasinawa musamman mayakan kungiyar gugarmayar musulunci ta hamas a gefe guda kuma rundunar sojin gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila a ranar larabar da ta gabata ta yi furuci da halakar sojojinta guda uku da suka hada da wani babban jami'in sojin haramtacciyar kasar isra'ila a yakin da ake ci gaba da gwabzawa a shiyar arewacin zirin gaza tun da farko dai rundunar sojan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kashe wasu manyan hafsoshin sojan ta guda biyar ciki har da wani kwamandan bangaren binciken sirri a rundunar sojan ta kamar yadda kuma ta sanar da cewa an jikata wasu sojoji guda 43 da suka hada da wasu tara da suka sami tsananin rauni a yakin da ake gwabzawa a yankin nazirin gaza da 'yan gwagwarmayan falasinawa diddigar baya-bayan nan na nuni da cewa adadin waɗanda suka halaka a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin 'yan kwanakin nan ya haura zuwa 170 tsakanin ƙananan sojoji da manyan jami'ansu da aka kashe a gumurzun zirin gaza wanda aka fara a ƙarshen watan oktoba amma dangane da jimillar adadin sojojin yahudawan sahiyoniya da suka halaka tun bayan kai harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa da mayakan kungiyar izzuddin qassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kaddamar kan haramtacciyar kasar isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba ya haura jami'ai da kananan sojoji 498 a cewar majiyar rundunar sojin yahudawan sahiyoniya a cewar rahotannin majiyoyin yahudawan sahayoniya adadin yahudawan sahayoniya da aka kashe a matsugunan yahudawa 'yan kaka gida da sansanonin soji a harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa ya kai tsakanin 1200 zuwa 1500 bugu da ƙari majerin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce tana ci gaba da kai har-haren soji kan yankin zirin gaza ta ƙasa da sama da kuma ta ruwa inda ta yi da'awar cewa kan wurare ne da suke da alaka da 'yan gwagwarmayan falasinawa na ƙungiyar hamas yayin da rahotanni suke nuna yadda sojojin yahudawan sahayoniya suke kai har-haren wuce gona da iri kan asibitoci da gidajen fararen hula gami da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya ciki har da makarantu majiyar rundunar sojan saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wasu wurare ɗari a shiyar kudancin zirin gaza kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi gama da 'yan gwagwarmayar falasinawa a yankin jabaliya a lokacin da 'yan gwagwarmaya suka yi kokarin tayar da wasu jerin bumabumai a kusa da wasu tankokin yakin yahudawan yahudawan hayoniya sannan an yi ɗauki ba daɗi tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani gini da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka fake a cikinsa hakanan rundunar sojin saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa sojojin saman yakin ta sun kaddamar da wasu jerin hare-hare kan garin Homunus wanda suka yi sanadin kashe 'yan gwagwarmayan falasinawa da dama sannan majiyar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa sojojinta sun fara kai hare-hare kan sansanonin falasinawa da suke tsakiyar yankin zirin gaza tun daga sansanin burej karkashin jagorancin runduna ta 36 bisa da cewar sansanonin 'yan gudun hijiran suna matsayin wuraren da ake shirya kaddamar da har-hare a yankin nazirin gaza a cewar sanarwar majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gano wani rami da ya kai karkashin kasa da zai kai ga wata babbar hanyar karkashin kasa a sansanin yan gudun hijira na buraij baya ga gano wani sansanin horas da mayakan kungiyar hamas dabarun gudanar da hanyoyin yaki da dama hakanan rundunar sojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta kara da cewa sojojinta sun kwace iko da wasu yankuna da suke yankunan falasinawa na azzaitun ashuja'iya al-rimal da kuma sansanin alshati da ke shiyar arewacin zirin gaza wanda a cewarta yankunan suna matsayin cibiyoyin kula da harkokin yakin kungiyar hamas ne hotunan tauraron dan adam da gidan talabijin na aljazira ya samu sun nuna sauyi a matsayin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a garin hom yunus tun daga ranar 24 ga watan disamba inda launin shudi yake nuna matsayin motocin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila tun daga ranar 19 ga watan disamba yayin da a halin yanzu suka mayar da shi launin ja lamarin da ke nunin canjin matsayinsu a ranar 24 hudu ga wata yayin da launin rawayya yake nuna shirin su na gudanar da rushe-rushe da lalata gine-gine da filayen falasinawa kamar yadda hotunan tauraron dan adam suka nuna yadda aka ajiye motocin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shiyar arewacin ham yunus tsakanin titin alsika da salahuddin kamar yadda ga dukkan alamu sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna shirye-shiryen gudanar da rushe-rushen gine-gine ne daga yankin gabashi zuwa kudu wanda hakan ke nuni da sabbin yunkurin kutsan soji ta hanyar rushe-rushen gine-gine da lalata filayen noman falasinawa a gefe guda kuma a wani labari da jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda'ut a haranot ta fitar ta bayyana cewa tuni tattalin arzikin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fara afkawa cikin mummunan hali bayan da ya bayyana karar cewa kashe kuɗi mai yawa da ake yi a yakin da ake yi a zirin gaza ya fi kiyasin da aka ware ga rundunar sojin mamayar kasar wannan a ɓangaren yaƙi da 'yan gwagwarmayar falasinawa ne kawai ba tare da yin la'akari da kudaden da aka ware domin yin fito na fito da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ba marubucin haramtacciyar ƙasar isra'ila UC yeshua ya bayyana a cikin nazarin da ya yi cewa muhawarar da aka yi a halin yanzu dangane da asarar da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a lokacin yakin zirin gaza ya sanya an sake fasalin yin nazari kan girman yakin da karfin makaman da ake amfani da su da kuma dabarun da ya kamata a bi wajen gudanar da yakin a yankunan na gaza yana mai jaddada cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yanzu suna sarrafa tattalin arzikin makamai don tabbatar da shirye-shiryen duk wani abin da zai iya faruwa a bangaren arewaci nan gaba a cewar marubucin a cikin nazarin nasa Jeshua ya bayyana cewa akwai hakikanin gaskiya da ke kunno kai a cikin kasafin ma'aikatar harkokin tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa yakin da ake yi ya janyo hasarar makudan kudade da suka kai dalar amurka biliyan goma sha takwas ga haramtacciyar kasar isra'ila wanda kudade ne da suka zarce kasafin kudin da aka ware wa bangaren tsaro wannan ba tare da dogaro da taimakon amurka ba wanda kuma ya kai dala biliyan goma sha takwas yana mai jaddada cewa akwai tsananin buƙatar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga amurka yana mai bayanin cewa tabbas amurka ta aike wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da jiragen saman yaƙi 230 da kuma jiragen ruwa 20 dukkaninsu ɗauke da kayayyakin da take buƙata na kayan aikin soji da kuma na'urorin yaƙi an bijiro da maganar wani babban jami'i a cibiyar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ba a ambaci sunansa ba yana cewa kafin bullar yakin zirin gaza sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna da rumbun tarin alburusai da aka tanada domin shirin yiwuwar shiga yaƙi da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke ƙasar labanan amma a halin yanzu sun doshi karewa a zirin gaza babban jami'in cibiyar tsaron ya bayyana imaninsa cewa karancin kayayyakin yaƙi bai takaita ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kaɗai ba saboda matsalar da ta shafi duniya yana mai fahimci cewa yakin da ake yi a ukraine ya ba da gudumawa sosai wajen ta'azzar su wanda ya haifar da karancin makamai a duniya tare da la'akarin cewa albarkatun haɗa haɗen makaman yaƙi na yau da kullum sun ƙare wannan ra'ayi nasa zai sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki darasi mai muhimmanci daga abubuwan da suke faruwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe